a taron sulhun dai da gwamnan Bauchi Bala Muhammad da tsohon shugaban majalisar da ta Bukola Saraki suka yi nasara bai samu sanya hannun gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ba inda tun farko ma Atiku Abubakar bai shiga sulhun ba ambasada Damagun ya ce 'yan takara na da hurumin bin dabarun su na hulɗa da juna amma ba a ƙarƙashin jam'iyya ko tsarin ta aka gudanar da taron mutum hudun ba da ta kai ga ƙungiyar dattawan arewa ƙarƙashin farfesa ango abdullahi da sauran dattawa kaɗa ƙuri'a lokacin da suka fara wannan tattaunawa ba sun yi yi shi ba ne a ƙarƙashin shugabancin jam'iyya sun yi shi ne a matsayinsu na wadda suke da kyakkyawan halaƙa da juna wasu magabata su zame musu alƙalai da za su iya sasanta su muna da 'yan takara goma sha bakwai idan an samu maslaha a ƙarshe wasu suka ga cewa ya kamata su janye wasu to wala ba sa in ba a samu masara ba mu a jam'iyyance niyyar mu shine mu yi zaɓe na gari Gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi ya ce kuma me za a ce ba shi da wata rashin jituwa da sauran 'yan takara musamman ma gwamna Tambuwal. Don haka yana shirye da ci gaba da neman tikitin jam'iyyar. Karshe an ce da ni da takwarana na tsohon na bukola saraki mun taye suka ce mu din ma guda biyu da muka yi tayi a kan kuri'an da muka samu mu ci gaba da tattaunawa sauran ma in suna so su ci gaba amma su ga abin da suka yi kuma ba adalci ba ne ba girma ba ne a ce mu fito mu ce ba mu yarda da wannan shugaba da ya mana adalci ba wanda mu da kanmu ne muka je muka ne roƙe shi ya mana ba shi ya kira mu ba a gaskiya ban ji daɗi ba amma kuma haka siyasa take watakila ɗan uwana da shi ya ci wanda ni na gaya masa in ya ci zan bishi kuma haka shi ma sanata saraki ce zai bishi watakila da shi ya ci watakila ba zai magana ba ni ban ji maganan da ya ba amma ni da shi na san muna da kyakkyawan halaka kuma ko mai kawai dan uwana ne ka san tsakanin bauchi da sakkwato sai allah mu talakawansu ne a daular usmaniya kuma muna biyayya wa arewa muna biyayya wa shugabanni a bangaren kungiyar dattawan arewa darakta kungiyar dr sadiq umar gombe ya ce sulhun shi ya fi wa arewa a ala mutuncin arewan nan dai da take da wani abu ɗaya tilo a najeriya da sauran bangarorin duniya da ana iya son matsawatawa a bi shi ne kaɗai muka saurar da shi shi muke fatan kuma mu tsaya a kansa mu ma muke fatan gobe mu za a zo a bi masu maganar nan muna tunan daga waɗannan sun daga kafa su za mu sa a gaba mu bi mu ma kuma muna fatan in suka wuce mu sa kafa a bi mu to ba zai yi mu zama mu masu cikin butulci wannan al'amari ba bare ma mutanen nan ba su suka sa kansu ba waɗannan mutane masu takara su suka sa su a cikin abun nan alamu dai sun nuna pdp za ta tafi zaben fidda gwani da dukkan 'yan takararta a tsarinta na yanzu da ya bar kofar takarar a buɗe ga kowa nasura da mailika murar amurka daga abuja Najeriya.